sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashe kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai tashoyin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalon niya da murya arewa kana kuma masu suna kuna iya sauran mu kai tsaye a duk lokacin da kuka ga dama akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu ware Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hatsi Bayan labaran duniya za ku ji taron karawa juna sanin da aka yi wa 'yan jarida a birnin Kano, Najeriya. Kana ku ji maimaitawan shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed sai kuma sakon da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayan tarho amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran duniya. Siyasa da kuma albarkatun man fetur sun kusa da Afirka ta kudu da kuma Najeriya manyan kasashe masu karfin tattalin arziki a nahiyar Afirka yayin da kasashen biyu suke fuskantar komaɗar tattalin arziki. Yau Laraba Najeriya kasa da tafi kowace arzikin man fetur a nahiyar za ta fitar da rahoton ta na kwata-kwata wanda mai yiwuwa zai tabbatar da faɗawar ƙasar komaɗar tattalin arziki. yayin da afirka ta kudu ƙasar da tafi kowace tsari da zaunannen tattalin arziki ke fuskantar koma baya inda tattalin arzikin ƙasar ya faɗi da kashi da biyu cikin 100 a kwatar farko yayin da yawan al'umma ƙasar ke ƙara haɓaka fiye da tattalin arzikin ƙasar ana kyautata zaton ƙasar za ta fitar da nata rahoton kwata ta biyu mako mai zuwa ƙasashen biyu suna ɗaukar juna a matsayin abokan gasa a cikin shekarun baya-bayan nan ƙasashen sun yi ƙoƙarin shan gaban juna a zama ƙasa da ta fi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar inda kwanan nan najeriya ta rasa matsayinta ga afirka ta kudu sai dai masu jiba jari na ƙasa da ƙasa suna ɗaukar ƙasashen a matsayin jirgi guda bisa ga cewar martin davis daraktan kasuwanni masu tasowa da hulɗa da afirka Faɗuwar farashin ɗanyen mai a kasuwannin ƙasashen duniya ya gurgunta da tattalin arzikin najeriya banda kuma hare-haren da mayaka suke kaiwa a yankin Naji Delta da ya sa man da ake haƙa ya ragu zuwa kimanin gangan miliyan 1.500 a rana daga miliyan 2.200. Wata matsalar da Najeriya ke fuskanta kuma ita ce ta karancin kuɗaɗen ƙasashen waje wanda ke nufin ƙarancin kayan aiki da masana'antu ke shigowa da su daga ƙasashen ƙetare da kuma kayan da ake sayarwa a kasuwanni. wannan kuma yana haifar da hauhawar farashin kayayyaki tattalin arzikin najeriya ya samu koma baya da kimanin ɗigo hudu cikin ɗari a kwata farko ana kuma kyautata zaton lamarin zai yi kara muni a kwata ta biyu mutane da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira na cikin gida a najeriya suna rayuwa cikin kunci yayin da lamarin ya fi muni tsakanin kananan yara wani fitaccen mawaƙi ɗan ƙasar ireland bono jakadan hukumar kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ya lashe takobin canza lamarin bayan da ɗan kasuwan najeriya alhaji aliko dangote ya gayyace shi ya ziyarci wani sansani da aka tsugunar da kimanin 'yan gudun hijira na cikin gida miliyan biyu da dubu ɗari uku a arewa maso gabashin najeriya inda har-haren ƙungiyar boko haram ya fi shafa ɗan fafutukan kare haƙƙin bil'adama ya yi bayani mai so a taron manema labarai a abuja ya ce mun samu ƙananan yara dubu hamsin za su mutu karshen wannan shekara bisa ga cewa majalisar ɗinkin duniya idan har ba samu tallafin dala miliyan 300 da suke bukata ba a halin yanzu sun sami miliyan 100 kadai saboda haka abin da aka samu cikin cokali ne na abin da ake bukata to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump zai gana da shugaban kasar Mexico enrique pena neto yau laraba kafin jawabin da zai gabatar inda zai bayyana tsare-tsarensa na shige da fice donald trump ya yi ta nana ta niyyarsa ta gina ganuwa kan iyakan amurka da mexico kuma gwamnatin mexico ce za ta biya kuɗin ginin in ji shi neto yana cikin jami'an ƙasar mexico da suka ce hakan ba za ta sabu ba ofishin neto ya faɗa a shafinsa na twitter cewa shugaban ƙasar mexico ya gayyaci trump da 'yan takarar jam'iyyar democrat hillary clinton domin tattaunawa dangantaka tsakanin kasashen da ke makwabtaka da juna babu wani bayani daga ofishin yakin neman zaben clinton kan ko ta karbi goron gayyatar nan ko kuma babu trump zai bayyana shirinsa na shige da fici ne yau a jihar arizona da ke kan iyaka kudu maso yammacin amurka inda aka shafe shekara da shekaru ana fara fama da kwararar bakin haure jiya talata ne aka yi jana'izar waɗanda suka rasu a girgizan ƙasar da aka yi a ƙasar italiya tsakanin baraguzan gine-ginen garin antris da girgizan ƙasar ta ɓanna shugaban ƙasar italiya sergio mantarella da prime minister matteo renzi da kuma manyan wakilan paparoma francis suna daga cikin ɗaruruwan masu makoki da suka halarci jana'izar da aka yi cikin ruwan sama da farkon addu'o'in jana'izar bishop domenico Popley ya karanta sunayen mutane 242 da suka mutu a garin Amtris da kuma Akumoli. Ya yi amfani da wannan daman wajen tsawatawa kan rashin ingancin gini da ake zaton ya yi tasiri da a yawan mutanen da suka mutu. Ya ce girgizar ƙasa ba ta kisa, abin da ke kisa shine aikin mutum. Ya ce tilas ne a sake gina yankin domin kin yin hakan zai sake kashe su karo na biyu. sai dai ya yi gargaɗi da cewa kada a fake da sake gina yankin wajen wawushe arzikin ƙasa ƙasar italiya ta yi ƙaurin suna a fannin miyagun ayyuka da kuma ƙazamin lafta kwangilan ginin gwamnati kuɗi musamman gine-ginen da aka yi bayan bala'o'i masu bincike sun gudanar da bincike akan girgizan ƙasar da ta auku ranar 24 ga watan agusta inda gine-gine da dama suka rushe duk da yake an yi musu gyaran fuska da kuɗin al'umma ne. labaran duniya ke kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu buɗe taskar rahotannin da horas wanda aka yi wa 'yan jarida a birnin kano ga mahmud ibrahim kuri da karin bayani a cikin wannan rahoton Ƙungiyar NSRP mai rajin wanzar da zaman lafiya a Najeriya da ke ƙarƙashin kulawar hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Birtaniya DFID ita ce ta shirya taron ga manyan 'yan jarida a Kano musamman ma shugabannin kafofin labarai. Malam Aminu Buba Dival shine babban jami'in kungiyar ashiyar Arewa maso yammacin Najeriya. Mun shirya taron nan eh, don mu dan inganta yadda su eh, gidajen eh, rediyo da duk dai kafafen yada labarai su dan inganta yadda suke aiki don shi musamman alaka da ake samu da rashin iya aiki da yadda zai iya kawo tashin hankali a wajen al'umma. Alhaji Umar Sa'idu Tudun Wada guda cikin manyan jami'an ba da shawarwari kan aikace-aikacen hulɗa da kafofin labarai a hukumar ta DFID ya gabatar da makala kan dabarun ba da rahotanni a yayin tarzoma da yaƙe-yaƙe. Ka san ba ma Najeriya ka ba duniya tana fuskantar wani mawuyacin hali na yaƙe-yaƙe da annoba wanda a dunkular turanci ake cewa conflict. To duniya gaba ɗaya kuma musamman a ɓangaren kafofin labarai ana ta kokarin faɗakar da manema labarai a ko'ina a duniya akan hanyoyin da za a bi domin a ga cewar an horar da mutane akan yadda za a ringa kawo rahotannin irin waɗannan halaye na yaƙe-yaƙe ballar annoba zanga-zanga da sauran makamantan irinsu domin wani lokacin a binciken cewa kafofin yada labarai wani lokacin za ka ga an sami tarzoma a wani yanki ko wani bangare na ƙasa amma irin rahoton da 'yan za su bayar sai ya haifar da irin wannan tarzoma a waɗansu ɓangarorin to shine aka fito da tsari da yadda za a ringa horar da 'yan jarida a kan yadda za su ringa ba da rahotannin irin waɗannan halaye da ake shiga wanda maimakon abin ya ta'azzar halin da ake ciki sai a ga wannan rahoton da suka bayar ya kawo sauƙin faruwa irin waɗannan al'amura. Shi ma Prince Daniel Aboki da ke zaman shugaban tashoshin Wazobia FM da Arewa FM da kuma Hulu FM ya fayyace nauyin da ya rataya a wuyan shugabannin kafofin labarai a tasa makalar. Muna so mu ga yadda za mu yi mu samu hanyoyi na tsaftace shirye-shiryenmu. In ka lura shirye-shiryenmu na rediyo musamman na ah, harka da ya shafi siyasa mukan yi shi ne gatsau to kuma haka bai dace ba eh, so muna so mun shi a bisa tsari na cewa ya kamata duk shirye-shiryen da zamu yi ya zama da tsabta. shi kuwa shugaban ofishin kano na hukumar kula da ayyukan kafafun labarai na rediyo da talabijin a najeriya alhaji jamilu haya jega cewa yake wannan kusan in ce workshop mu aka yi wa workshop dama aikin nbc shine ta tabbatar da cewa kafafen yada labarai sun yada abubuwa kamar yadda ya kamata kamar yadda ainihin kundin tsarin tafiyar da kafafen yada labarai ya tanada. Daraktan sashen shirye-shirye ta gidan rediyon jihar Kano Hajiya Hafsa Ilyasu na daga cikin mahalarta taron bitar. Mun karu da cewa a yanayi irin na kafafen yada labarai da su zama hattara akan irin abubuwan da za su dinga gaya mutane saboda kada ya tunzura mutane ko kuma ya kawo hargitsi a cikin jama'a. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar amurka daga kano nigeria mai ba ni To an gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari, kafin mu ci gaba a shakata da wannan. mai dare jannatin yayi rana ya dan adam mai wuyan gane hali o oh, oh, bil adam mai wuyan gane hali watan ran mutum ai yakan muna nama watan ran mutum kai ga kan muna nama watan ran mutum ai da da dama watan ran mutum kai ga ke da dama o oh, dan adam mai wuyan gane hali o bil adam mai wuyan gane hali sa'anan mutum ne ya kan firgita ne lamarin mutum ne ya kan gingiga ne lamarin mutum ne ya kan maguza ne sha'anan mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun da mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh da mai wuya gane hali ruwa kai an yi sanyi ku ce an yi sanyi sha'anin mutum ne Ba ni ha a ga shi can mutum mai wuya gane halin ko kayi keke ite kayi keke in kayi babur ite kayi babur in kayi moto ice kayi moto in kayi gida ite kayi gida in kayi gida ite kayi gida mutum bai da gadon ka wallahi Allah amma ina dai da gadon batun ka o bil adam mai wuyan gane hali gashi bil adam mai wuyan gane hali za ka gane dan adam zai ce ai ba kayi in kayi wando ite kayi wando in kai hula ite kayi hula in kai riga ite kayi riga in kai aure ite kayi aure in kai aure ite kayi aure mutum bai da garan ka wallahi Allah amma ina dai da garan batun ka dan dai dan adam ne ka gane shine kawai jalla dai ke yamma. dan adam mai wuyan gane hali taba bil adam mai wuya gane hali wani ya yi riga da wando kuma ya kyau yayi hula ga zane kuma ya kyau sannan gane hawa ga motar To, Madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha uku. Ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da batun da muka faro a makon da ya shige na Malama Firdausi matar marigayi Ado Shehu. kanin wani dan majalisar jihar Bauchi mai suna Yakubu Shehu Wowo wanda a baya rasuwar mijin nata aka kwace mata 'ya'ya ciki har da wata mai shan nono. Daga bisani sai aka zo da labarin cewar ɗaya daga cikinsu ta rasu wato babbar mai shekaru hudu da haihuwa. Yau za mu taso kan tambayar da Abdulhab yake mata kan ko shi dan majalisa Yakubu ne yake rike da 'ya'yan nata tun daga lokacin da aka kwace su. To da ya ɗauki wannan aka ɗau wannan a hannunsa ne suke duk wannan tsawon lokaci? Eh suna hannunsa ne. Hmm, kamar sun kai wata nawa shekara nawa adadin da ya zaman su. Yanzu a hannunsa sun kai shekara ɗaya da wajen wata bakwai a gurinsa kenan. Hmm, hmm. to kin ce shi yaron mai gidanki ya shi ne kirawo ki ke gaya miki mm. a ah, rasuwan wannan ya taki kaman a ranar ne aka sai da miki ko kuma dai sanda bayan da ya dan samu wasu kwanaki eh ce mun yayi yau an kira shi a waya ɗazu wani ya shigo yake gaya mishi cewa allah ya mana na rasuwa tunaninki mm-hmm. shi ma wallahi yana ce bata da lafiya ne wai wallahi shi ma bai sani ba kawai an zo ne an gaya mishi cewa allah ya mata rasuwa to daga nan ne yan uwana suka je gidan don su tabbatar da cewa ta rasu ne suka same su wai sun dawo daga makabarta daga nan yan uwana suka buƙaci ganin ita ƙaramar yarinyar wanda ta saura su masu gidan sun ce an fita da ita ƙaramar kenan akan washi gari da su dawo da su ganta saboda su ba 'yan gari ba ne za su wuce washi gari yar ma'aifiyata ta dawo gidan don ta ga ita karamar kenan ta dawo sai aka ce mata tana gidan ita gyatumar mijinan kenan ita ma ta je gidan duk dai bata samu wani kyakkyawan labari akan ita karamar da ake cewa tana nan din ba babu wanda ya ganta babu wanda ya san ita ma wani hali take ciki to bayan da kuka je rasuwanta me kuka akwai wasu matakai da kuka ɗauka ko kuma dai kawai kun haƙura shi kenan yarinya ta rasu allah jikanta e, bayan da muka ji rasuwan nana shine kenan muka ɗauki matakin hukuma su shiga cikin maganan don su tabbatar mana da mutuwanta ne ko kuma ta yi ciwo ne ko wani abu ne ya same ta makamancin haka tunda mu ba mu san wani abun da ya same ta ba mu dai mutuwa kawai muka ji an ce ta kwanta wai ta kwanta bacci shi gari sun tashi sun same ta a gawa to me hukuma suka yi akai to hukuma dai yanzu sun yanke hukuncin akan za a je a ga kabari na yarinya hmm. mun je ganin kabari da ni da hukuma da shi wato yakubu won kenan to mun je amma actual ba mu ga kabarin ba don shi ma ya ce ba zai iya gane ita kabarin na na aisha ba kuma mun kira masu gadin makabarta a jikin suna na mutuwan yarinya mun samu sunan kanwanta ne aka rubuta akan takardar ba sunan ita yar ba da ta rasu har sai suke bukatar ne gyara sunan saboda ba kanwan ba ne ta rasu yar ne amma dai ba a gane kabarin ba sai dai ya da ya kawo ko su masu aikin magabatan da su iya gane kabarin to a lokacin da yake aka yi wannan rasuwa dole ne ya zanto dai za a yi mata sallah kuma kyautuwa ma a ce an faɗa ma mutanen gidan ko a zo a yi sallar janazan tare duk ba yi wannan ba ne gaskiya mu babu wani a cikin yan uwana da ya samu sallan gawar ita yarinya hmm. hasali ma ni ban ga gawar yarinya ba ban ganta ba kawai ni tun daga ran da ya ɗauke ta sai ran da kotu ta umarce shi da ya kawo su a gansu bayan nan ni ban sake ganin su ba har randa ya zo aka sanar min da rasuwan ita na na aisha da aka ba da wannan umarni na ajiye ku duba eh, gawar ko kuma kabarinta a nan ana nufin za a tono ne a tabbatar da ita ce ko kuma dai menene aka umarni ci su eh, 'yan sanda kenan da kuka tafi da su wajen eh an umarci 'yan sanda ne da su je su tabbatar da kabarinta da kuma sunanta na lis na makabarta da ake sawa to shine mun je an samu list din makabarta an samu sunan kanwarta ne a jikin lis din makabarta kenan to kabarin ne dai har yanzu ba a gane kabarin ina ne kabarin nata kenan a yanzu wani rahoto kenan aka koma yanayin ofishin 'yan sanda aka gaya musu kan wannan ziyara da kuka je makabarta eh to mun koma ofishin 'yan sanda da photostat na sunaye na list na makabarta sannan su sun ba da sun ba mu kwanaki kamar watan da za mu shiga da kwana biyar kafin sun gama binciken da za su yi akan maganan kabarin watan august eh. kafin sun gama binciken ga watan august kenan hmm. hukuma haka suka ba umarni to yanzu a watan da yake kama wannan kenan biyar ga wata za mu koma mu ji yadda su suka gani sun ga kabarin ko ba a gani ba don an umarce shi da ya zo da limamin da ya yi sallan gawa sannan da waɗanda suka halicci sallan gawa to mu wannan tseren da muka koma da labari wato inda ake aka tsaya kenan mm. a ji a duba kabari sannan a kawo waɗanda yake ko suka yi limancin wannan sallar gawa da ma wasu ko shaidu wanda su gani a kai eh. to yanzu zan so in ji kuma daga bakin mahaifiyarki to hajiya ko za ki gabatar mana da kanki salamu alaikum suna salamatu umar ni ce mahaifiyar firdausi matan ado shehu marigayi wanda ya rasu a nan garin bauchi kanin yakubu dan majalisa me kika sani a dangane da wannan yanayi da yarki ta shiga gaskiya ta shiga mun shiga dan ce tukan mu tashin hankali tunda ni tunda nake taba ganin irin wannan yanayi ba muna zaune sai ga yassa ta ce yakubu wani ya turo ta ta ɗauki yarinya ta ɗauki yarinya to sai na ce ban san hujjansu na ɗaukan yarinya ba mai bi wani magana suka ji kuma ba su zo sun same mu sun zauna da mu ba akan cewa me dalilin da yasa da ɗauki yarinya tunda in da ɗauki yarinya dole a ce akwai hujjoji a'a ya la'alla mu din nan akwai karancin tarbiyya ko karancin addini ko kuma hauka ko wani abu dai wanda ya shafi haka to duka mu bamu san meye dalilin su na daukan yarinya ba da suka dauki yarinya sai na ce to aje shi tunda su sun nuna ba su da wani babba a tare da su balle su turo ya zo ya same mu a zauna sai na ce to aje shari'a kamishin bi da su bi da su ba da hankali a gurin su faɗi dalilin su na daukan yarinya tunda gurin gudi ne na sulhu to da aka je sai aka yi tamfarin karan aka kori karan ba a shaurare ta ba to da mutane suka yi ta haɗa mu da Allah sai na ce to a kyale su na tashi da kaina na je har gidan Yakubu akan ba shi hakuri game da abubuwan da suka faru ya zazzage ni ya sa hannu ya kwace yarinya mai shan nono a hannuna to daga nan ne sai uwan ta ce to tunda abu ya zama haka ita ba za ta yadda ba za ta kai kotu to ta kai kotu Allah da ikonsa alkalin ya iya bakin kokarinsa kuma ya yanke hukunci akan a dawo mana da yara hmm. amma abu bai yiwu ba sai ya nuna mana cewa shi akwai mulki a hannunsa yana kuma da yanda dai sai je jingina kara to daga nan ne har yau sake ta da karan ba wanda mu bamu sani ba kawai haka kurun muna zaune kawai sai muka ji wai yarinya ta rasu ba ciwo ba komi bamu san a'a me yake faruwa ba tunda ya hana a shiga gidansa wanda randa na shiga gidansa har yana ce da uwar yaran ne ta shiga gidansa da ya mata wulakancin da hatta mutu ba za ta manta ba masu sauraro za mu yi kokarin jin ta bakin 'yan uwan marigayi a shehu game da wannan batun a cikin shirinmu na gaba a huta lafiya. To Allah ya kyauta. yanzu mun zo ga shirinmu na wato ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna. Sunana Umar Muhammad Anace wanda aka fi sani da suna Comrade Anace na wazirin Maru Federal Polytechnic birnin Kebbi. Ashe dai gaskiyar Hausawa da suke cewa kowa ya tuna bara bai ji daɗin bana ba. na tana da gwamnatin mai girma muhammadu adamu Aleru ce da ta shimfiɗa wa birnin kebbi babban birnin jihar kebbi waɗansu maka kan tituna waɗanda gwamnatin yanzu take tinƙaho da su har da rangaɗa musu sunayen waɗansu shugabannin najeriya domin girmamawa to allah ya sa wannan gwamnati za ta iya shimfida irin waɗannan tituna da za a rinka tunawa da ita watan waje Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ni na Yusuf Bazuka mai laida gwalalo, jihar Bauchi. Ina kira ga gwamnan jihar Bauchi MA Abdullahi Abubakar Barista. Ina roƙonka ya kamata da Allah da zuka ta kan ma ma'aikata albashi a wannan hali da ake ciki na kuncin rayuwa. shi kansa kasuwanci nan da ake yi idan babu albashi ya kuma haifita wallahi kasuwar kanta mutuwa take saboda haka ga kuma sallah ta layya tana zuwa kuma sallah nan ta layya ibada ce ya kamata duk Allah da annabi ka musu albashi da kauri yadda kowa zai samu walwala a gidansa da iyalansa sannan mu 'yan kasuwa mu ci moriyar wannan al'amari Assalamu alaikum sashen Hausa Il Ahmad Yalwa daga Ilmudi jihar Yobe. Maganar gaskiya ya kamata gwamnatin Najeriya ta ɗauki ƙwararren matakai a kan tsagirin yankin Neja Delta. Domin mutanen nan ba zaman lafiya suke so ba. Domin su shine su ga an ban musu wannan go suna taɓar gazar da suke so kamar yadda suke a baya. Domin yaudarar gwamnati suke game da zaman sulhu. ya kamata a ɗauki matakai a kansu assalamu alaikum mutanen amerika don allah don annabi ku isar man da saƙoni ne na allah daga kaduna don allah masu kushe gwamnatin buhari ku isar man da saƙo na ba su tsoron allah ba su son gaban najeriya yadda ake fasa bom a masallatai da shoki-shoki yanzu ya yi sauki har a samu wani ya zo yana zage-zage wannan ya kamata ma a kamo shi duk wanda aka yi yana wannan rubuce-rubuce To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. siyasa da kuma albarkatun man fetur sun durkusa da afirka ta kudu da najeriya manyan kasashe masu karfin tattalin arziki a nahiyar afirka yayin da kasashen biyu ke fuskanta komada tattalin arziki yau laraba najeriya kasar da tafi kowace arzikin man fetur a nahiyar za ta fitar da rahotonta na kwata-kwata wanda mai yiwuwa zai tabbatar da fadawa kasar komada tattalin arziki yayin da afirka ta kudu ƙasa da tafi kowace tsari da zaunannen tattalin arziki ke fuskanta koma baya inda tattalin arzikin ƙasar ya faɗi da kashi 1.2 cikin 100 a kwata farko mutumin da ke zaune a sansanin 'yan gudun wato mutanen da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira na cikin gida a najeriya suna rayuwa a cikin kunci yayin da lamarin ya fi muni tsakanin ƙananan yara wani fitaccen mawaƙi ɗan ƙasa Ireland Bono jakadan hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya lashe takobin canza wannan lamarin bayan da ɗan kasuwar Najeriya Aliko Dangote gayyace shi ya ziyarci wani sansani da aka tsugunar da kimanin 'yan gudun hijira na cikin gida miliyan biyu da dubu ɗari uku a arewa maso gabashin Najeriya inda hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya fi shafa. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump zai gana da shugaban ƙasar Mexico Enrique Pena Nieto yau Laraba kafin jawabin da zai gabatar inda zai bayyana tsare-tsarensa na shige da fice. Donald Trump ya yi ta niyyarsa ta gina ganuwa kan iyaka Amurka da Mexico kuma gwamnatin Mexico ce za ta biya kuɗin ginin inji shi. Neto yana cikin jami'an ƙasar Mexico da suka ce ba ta sabuwa. ofishin neto ya faɗa a shafinsa na twitter cewa shugaban ƙasar mexico ya gayyaci trump da 'yar takarar jam'iyyar democrat hillary clinton domin tattaunawa dangantaka tsakanin ƙasashen da ke makwabtaka da juna to madalla da tun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman grace alheri abdu da ta taya na gabatarwa sai solomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci injiniya nick ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da rana ku ji wasu abokan aikinmu sun sake dawa da wani sabon shiri ko da ke nima zan sake dawowa domin gabatar muku da shirin himma ba ta garago sai an ku.